to sai mu tsaya nan saboda ina da wasu ƴan jawabai da sun ka shahi wani bangare kuma daban kuna fahimta waɗanne irin jawabai shine jawaban da sun ka shahi bangaren ta'addanci da ke faruwa arewacin Najeriya ta'addanci da ke faruwa arewacin Najeriya duk sadda kai yi abu don Allah to komi daren daɗewa Allah zai barantar da kai Murtala Bello Asada ya sha yana cewa bala'i da musibu da 'yan ta'adda ke wa mutane arewacin Najeriya yana da alaka da wasu 'yan siyasa in ba ku manta ba akwai wasu kalmomi da ni cika yawan amfani da su ina cewa turu zambirni akwai turu zambirni kun san kalmomin ko ba ku sani ba to Allah ya ƙara tona ma turu zambirni asiri in ba ku manta ba akwai wani hamshakin dan ta'adda wakilin Bello Turji wanda tun shekara biyu nake yawan maimaita maganganu ne kun san shi ko ba ku san shi ba Musa Kamarawa nace muku ana na ana son a sake shi in ba ku manta ba wata rana na yi karatu wannan satin nace muku miyagu sun bi hanya hanya an sake shi na faɗi wannan ko ban faɗi ba to abin da ya kamata ku sani yanzu ba sakin ba abin da ake son a wa mutane wasa kwaikwayo wai bayan ma an sake shi wai bai da alaka da 'yan ta'adda muna roƙon Allah ya isan ma mutanen arewacin Najeriya to kun san a ƙasar Hausa akwai a ɗabi'ance akwai a ɗabi'ance abin da an ka saba da shi a ƙa'ida ta addini in mutum ya yi rantsuwa in ba ka san makaryaci na ba dole ka gasgasta shi wannan shi ne asali shi ne ƙa'ida amma mutumin da ka san makaryaci na zai zo ya ma rantsuwa barawo na ya zo ya kwace kayan ka yasa cikin aljihu ka ce kai ba ni kayana ya ce na rance da Allah ba ni na ɗauka ba sai ka ce sunnar annabi ta nuna in mutum ya rantsuwa a gasgasta shi to wannan mutum da ya zo sai sun ka zo mai da wata siga don a yawo da hankalin mutane sai an ka ce ya ɗauki ƙur'ani shi ya rantsuwa bai da hannu da 'yan ta'adda don Allah ɗaukar ƙur'ani a yi rantsuwa yana cikin abin da manzon Allah ya koyar bai cikin ba ɗan da ya isa ya nuna ma ruwaya ƙwara guda da wani sahabi musamman halifofin shiryayi waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadda da su ya yi ishara game da su ba ɗan da ya isa ya nuna ma inda shari'ar da Allah ya aiko manzon Allah ta nuna a yi rantsuwa da ƙur'ani. babu bambanci tsakanin wanda ya rantsuwa haka kawai yayi rantsuwa da wanda ya dau alqur'ani kuma wanda ya rantsuwa haka bai dau alqur'ani ba shi yayi sunnar manzon Allah wancan sai ka ce in ya isa ya kawo hujja na dauka qur'ani shi rantsuwa me ya ja mutanen kasar Hausa saboda abin da ake yi kotuttuka sai kotu tawa mutum barazana sai a ce ga qur'ani karance Allah ya ji kan manyan manyan malamai Ibn Qudama al-Maqdisi a cikin littafi ne al muguni yake cewa daukar ma Qur'ani a yi rantsuwa to ƙari na ga shari'ar da Allah ya aiko manzon Allah cikin maganar rantsuwa Salihu Usaimi shi ma haka yayi magana fatawar lajana adda'ima abinda sun ka bada fatawa duk abinda nika sun in kai ku wannan mutum da yazo yana cewa bai da alaka da yan ta'adda ƙarya ta yake me ya hujja ta na cewa ƙarya ta yake cikin maganganun da yayi yayi inkarin ya sawo ma yan ta'adda motar yaki bai yi musun bai sawo musu mota ba cewa ba ta yaki ya sawo to kuma kun san cikin mutanen da sun ce ya so mota yaki akwai murtala bello to ba da molan ka nace ya so mota yaƙi ba kahin in hudu ya so mota yaƙi sai da ni rika dalilai kamar rana lokacin azhar akwai abubuwa da jami'an tsaro ka hana a sake su suna cewa za su kawo tashin hankali don Allah a rike su to wallahi in dai haddan ta'adda zai hito ya je ta haddi, wallahi babu abin da zai hana mu saki duk abin da aga hannunmu komandodi na yan ta'adda sai guda guda wanda ban yi magana baka da baka da shi ba kuma maganganun suna nan aje abin da yasa kun kaga ana dan taka birki mafi yawan yan ta'adda suna ambata suna kuma wallahi sunan yan siyasa suka ambata kuna fahimta sunan mi sunan yan siyasa ba muna cewa in sun haɗe magana a gasganta su ba amma akwai karina da ka nuna a yi bincike to abinda bahaushe ka ce an tahi gyaran gira an ɗebe ejiya su waɗanda sun ka tura shi ya zo don ya wanke kai ne ya ce bai da alaka da 'yan ta'addami an manuharsu saboda su wanke shi tatas sai ya tona musu asiri daga cikin tonon asirin da ya yi musu sai ce gwamnan zamfara dama murtala bello yana ca da gwamnan sakkwato da gwamnan zamfara suna da alaka da ta'addancin da ake arewacin najeriya na sha hudin wannan ko ban sha hudi ba to sai ga shi yaron su ya tona musu asiri ya ce gwamnan zamfara shi yana da masaniyar gwamnan zamfara ya so motoci hilos guda 34 ya raba ma 'yan ta'adda to ku haɗa min masallaci za su kama zuwa da hilos ku bari su haɗa muna mi za su yi da hilos guda hudu. duk akan me ya kawo wannan bayani yana son ya kare kai ne da motar da ake zargin ya soma wani kasurgumin dan ta'adda Halilu Sububu yace mota 34 gwamnan Zamfara ya so ya raba ma yan ta'adda cikin motocin nan cikin su an ka dauki Hilal Sabuwa an ka ba wannan kasurgumin dan ta'adda Halilu Sububu wa ya bashi yace gwamnan Zamfara yace kuma ba shi ɗaya ba an ba Ada alero Hilal an ba Bello Turji na san ya siyo mota wajen kwara 34 ya raba ma 'yan ta'adda shugabanni a zamfara wanda shi halilun da aka ce na siyo mota gwamnan zamfara ya ba shi mota hilux sabuwa 2019 model ba tsohuwa ba ɗirin su ado alairu an ba su ai ina wurin 'yan sanda an ba bello turji amma ina wurin 'yan sanda an bashi sabuwa kowa ya ganta kowa ya san yana da ita ni na bashi ni na kaita gwamnati ta bada ita ma wadda aka ba halilu an ce ga ta yan kai ni ce ban iya zuwa wurin kai mota aka ba wasu suka kai wanda suka kai motar nan suna nan mota aka kai ta ba ko shi gwamna ya tambaye ni ya ce in bincika wai ana cewa ya ba da motocin yaƙi na ce suna dai ɗaukar ruwa da mota amma ba maganar yaƙi don Allah wannan ya ci amanar al'umma arewacin Najeriya ko bai ci ba ku zo ku faɗa mun na sadda Halilu Sububu ya taba aje makami Halilu Sububu yana cikin yan ta'addar da wallahi ko shi bai iya lisa mutanen da ya kashe na taba kawo muku ada alero da kai ne an ka tambaye shi adadin waɗanda ya kashe yace wallahi bai san adadin su da kai ne yake cewa na taba kawo muku rahotanni da an kai hira Bello Turji ya zo a kauye guda inda ya kashe sama da mutum ɗari to ga gwamnan Zamfara ya so mota 34 ya raba cikin su ya ba ada alero ya ba Halilu Sububu ya ba Bello Turji don Allah turu birni sun bayyana ko ba su bayyana ba to duk ba shi ka san in kai ku ba wannan yaron wanda yake abokin Bello Turji na wanda da baki ne lokacin da an kai interview da shi jami'an tsaro sun kai interview da shi ya kwaɗi Turji Amini ne na sai gashi da kai ne yana cewa motar ta Halilu Sububu injimin ta ya buga min buga injimin ta ya buga sai yayi requesting ga gwamnan jihar Sokoto cewa a so mai mota me ya alaka Halilu Sububu da gwamnan jihar Sokoto da zai cewa ya so mai mota gwamnan jihar Sokoto ya ce ba zai sai mota ba kuna fahimta yace ni yace ba zai sai mota ba ina hikaito muku abin da shi dan ta'addad abokin Bello Turji ya faɗa don haka da gwamnan Sokoto yace ba zai sai mota ba sai Halilu Sububu yace to ai ya ba da naira miliyan 8 a sai da mota tai a sawo mai wata immigration sun rike naira miliyan 8 don haka gwamna yawa immigration magana su bashi miliyan ɗaya ne takwas gwamna ya ba zai yi magana ba shi wannan ɗan ta'addar yace sai gwamna ya kira shi ya haɗa shi da wasu mutane guda biyu ban son ya ambaci sunansu ya haɗa shi da wasu mutane guda biyu wai gwamnan sakkwato ya ce a zo a bincika in ba makami halilu zai sauwa ba ga miliyan takwas a somai mota mota ta lalace injiminta ya buga ya yi requesting daga gwamnatin jihar sokoto yana so a canza mai mota suka ce sokoto suka ce ba su ba shi mota sai ce amma to ai ya ba da kuɗinsa a sai da wannan mota a cika a so mai wata mota ga hannun wani can so yana so a ba bashi kudinsa da immigration suka karba gwamna ya ce ba ya ba da kudi kuma yawa immigration magana ya ɗauko kwamiti ya sa ni da director ss da ni musa da ɗan majalisa mai wakiltar sabon birnin aminu boza ya ce mu je mu bincika mu tabbatar ba makamai za a siyo ba in mota ce so motarsa gwamna ya ba da naira miliyan takwas waɗanda immigration suka karba ya ce tun da mota za a siyo amma in tabbatar an siyo mota ni na je na samu mai sana'ar mota na ce a gashi a sayo hilux aka sayo hilux buffalo ba bindiga gare ta ba, ba wani makami gare ta motar nan tana yana zuwa da ita har gwamnati hawa zamfara me yasa ba a karbe ta ba Allah cikin wannan magana akwai magana silhu. in akwai sulhu ma gwamna na tunanin makami za a sauwa sannan don Allah ana zargin dan ta'adda na iya sau makami aka sa wakili ne ya binciko don haka sai an ka tura wannan shi da kai ne yana son ya gwadi muharin ya sawo mota don haka sai ya tahi da naira miliyan takwas da gwamnan sakkwato ya basuwa sun ka zo sun ka sawo mota shi yana cewa helos ta ya sawo don haka an ka sawo mota an ka ba wa? an ka ba halilu subugu shi da kai ne yake faɗi cewa gwamnan zamfara ya kira shi ya ce fa ana na ana yaɗa cewa ya sai motocin yaki ya basuwa ya bincika mai ya abin yake wai sai abokin na turji ya ce ma gwamnan zamfara a'a ruwa suka ɗauka da motoci ba ko shi gwamna ya tambaye ne ya ce in bincika wai ana cewa ya ba da motocin yaƙi na ce suna dai ɗaukar ruwa da mota amma ba maganar yaƙi don Allah akwai wasa kwaikwayo cikin al'amarin ko babu to abin da yasa ni ce muku na kawo muku wannan kadiya saboda in gwada muku ni zan saki hotuna na shi wannan abokin na turji in gwadi lokacin da ya kai motar in gwada muku motar sai ku gani motar yaki ta ko ba motar yaki ba saboda ya dau mutane ba su da hankali wai sai ce wai motar da an ka sawo ba ta da bindiga don Allah waka sai da motar laƙe da bindiga dama ko sojoji ba so mota aka yi aza mata bindiga ba to mota in ka gane ta ma kana aza sojoji na ta yi saboda yanayin yadda take sai jami'an tsaro kuma motar ba Najeriya an kasawo ta ba kuma lokacin da aka kai motar shi Musa Kamarawa shi ya kai motar lokacin da ya kai motar akwai su dan karami akwai su dan dokolo akwai su duk sai da sun kato sun kai murna na ga mota na an kawo musu kai kare da karo har da hotuna sun kai da shi wurin kai motar amma sai gashi ya hito cikin wani clip yana wasu maganganu waɗanda wallahi akwai akwai ban mamaki a ce dan ta'adda ya hito yana irin waɗannan maganganun arewacin Najeriya bayan duk musibar da ta faru to kuma sai kawai shikenan an kashe banza an ci banza yanzu shikenan an gama da shi magana kaski ne babu shi to babban abin da zai baku mamaki hatta su jami'an tsaron da aka kokari wurin kamo dan ta'adda yanzu abin da aka kokari ayi musu damage ayi musu claiming saboda a yi discouraging su yanzu wanda ya tahi ya kamo dan ta'adda hamshaki yanzu an komo dan ta'adda mana batun shi mai claiming na daga cikin abin da zai ba ku mamaki wanda wallahi gwamnatin tarayya in dai ba su yi abin da ya kamata ba wallahi sai Allah ya kama su ko san dalili wallahi bai kamata a kyale matsalar sakkwato da zamfara haka nan ba karkashin yan siyasa an kashe mutane an kashe banza ya kamata gwamnatin tarayya ta yi wani abu don shi wannan abokin na turji ya tona wani asiri wanda wallahi Allah na yin mace baki ne ya kwaɗe shi kusa kowane irin asiri sai ya kawo wata magana cewa mataimakin gwamnan jihar Sokoto da kwamishinan tsaro na jihar Sokoto sun ba da naira miliyan goma sha biyar don awa wani dan siyasa sharri. Haka ya faɗi, kuma abin mamaki ba dan adawa ba dan siyasar da a cikin jam'iyyarsu. Don Allah game da harkar ta'addanci a ce mataimakin gwamna na iya ɗaukar kuɗi da kwamishinan tsaro, kwamishinan tsaro na gwamnati mai mulki sun ɗauki naira miliyan goma sha biyar sun basuwa matsayin cin hanci a cikin kuma harkar da ake ta ta'addanci don Allah akwai tashin hankali ko babu. turzan birni sun hito ko ba su hito ba to shi wakilin turjan abinda ya hitar da hankali sai yake cewa AIG assista honan inspector general of police na nigeria wai an bashi cin hanci na naira miliyan uku kwamishinan tsaro da deputy governor Sokoto sun bada naira miliyan sha biyar don a ci mutuncin ba farawa an ba su miliyan sha biyar har yadda aka saka saka su kuɗin sun gaya man ko ya aiji an ba shi miliyan uku haka iskanci dai kala kala amma abin mai muhimmanci don Allah akwai abin mamaki wai dan ta'adda haka ka tahowa shina yin wannan tonon asirin kuma shina nan shina yawo ya kwana gida lahiya lau to in dai mutum zai kai AIG a bashi cin hanci cikin kuɗin ta'addanci na naira miliyan uku kuma gwamnatin Najeriya ta bashi bisa mukami don Allah akwai gwamnati wallahi babu gwamnati in dai har wannan abin yana faruwa to ina ga talakawa to duk ba shi zai baku mamaki ba akwai abin da ya yake wannan ban mamaki yanzu a nan jihar Sokoto har yanzu dai ina hikaito muku yanzu shi wannan dan ta'addad lokacin da jami'an tsaro sun hakama shi cikin maganganun da sun kai da shi sun tambaye shi cewa jami'an tsaro da an haka shi wuri kaza da wa da wa ya kashe su yallisa waɗanda sun haka su ya ce turji ya kashe su aka ce to mun buɗe wayar ka mun ga wasu sojoji da an haka an turo ma yaya an kai kusa abin da ya faru sai ya kwaɗi wani ɗan ta'adda da ake kira shaɗari ya ce shaɗari ya turo mai ai duk sadda ya yi wani ta'addanci yana turo mai wani gari ne aka kashe 'yan sanda an kashe 'yan sanda da sojoji a garin dama a kasar gatawa da ke sabon birnin local government ka iya tafiya washe gari bayan kashe 'yan sandan nan eh mai tracking naka mun bi ka har abuja don mu kama kan mu bincike ka dalilin kashe su da su suwa suka kashe su turji kashe su da su dan bakwalo da su ingilishi ma dan bakwalo ka ne mai zaman kai ne a wurin yana da yare da 150 a karkashin shi me dalilin tafiyan kaɗin nan ban da dalili shi abu a doktor abu doktor kamarawa bayan mun kama ka ya kira ka kun yi bayani ya kira ni ga waya yana ku kuma na sa hands free yake ce ma an gashi an kira shi an ci an ga mota yan sanda wurin gidana to Allah wa mika faruwa na ce yana ina ya ce ma yana barikin sojoji ya fito wani barikin sojoji barikin sojoji da ke sokoto wani ce me kake yi ciki yace shi dai yana bariki wurin mai gida na soja har ya sake kira daga baya kuma na sake sa hanskuri tare ma'aikatan ku ya ce don Allah ina ina na ce gani na rana sau ina so da Allah ya zo mu haɗu akwai bayanin da zan bashi ya ce ba zai magana da ni ba sai yaban sojan mai gidan shi mun yi magana da sojan mai gidan shi soja ce ma ya ce maka alhaji musa an ce yan sanda a wurin gidanka ni ce ni ba gidana ba wannan ma yanzu da ina so in ganshi daga nan dai ya kashe waya tai bai saki dumi da ni ba komandojin turji da ke gaban shi da wada wada wane ne kanne na akwai doso kane shine uwa dai uba daya akwai susani duna yana wurin turji sai a bangare ne nan gehen gara akwai kwamandoji su dan bakwalo wanda dan bakwalo akalla yara ne sun kai 150 ko su fi akwai bingil akwai bello dan buzu su ma waɗannan babu wanda bai da yaron da ya wuce ya yi hamsin hamsin akwai abin da muka gani a wayanka an kashe sojoji da daddare an yada dodge an ɗauki hoton an tura maka suwa ke tura ma wani kabiru maniya ne duk in yayi abu wanda rashin kyautawa ga whatsapp sai ya tura mana a whatsapp akwai a banda kabiru maniya wa yake tura ma abubuwa kuma akwai alashadari alashadari akwai composition din da muka yi da shi cewa an kama wani gabataccen barawo abokin shi wanda ake cima mujam'a so yana kokarin ya za a yi mujam'a din yana ina ne jama'a lokacin yana hannun yan sanda ka san a tarwatse ina san a tarwatse yaron turji ne ya me ka da don Allah baka ta'addanci dan ta'adda ha kashe mutane yayi bidiyo tin din ya turo ma tsakaninku da Allah dan ta'adda hake ko ba dan ta'adda hake ba to abin mamaki da kai ne da kai ne yake faɗin wani kauye cikin sabon birni kusa abin da ya faru garin yan ta'adda sun ka shiga garin sai an ha mutum du cikin su wai don ku gano wallahi an ci amana al'umma arewacin Najeriya kuma wallahi gwamnatin tarayya in ba ta yi wani abu ba wallahi Allah ba zai kale ta ba saboda ka'idar da manzon Allah ya faɗa cewa Allah yana jin kiri ga azzalumi har ya kama shi iya kama shi bai kaucewa yanzu don Allah mutane za su zauna kullum yan ta'adda su kashe su to yan ta'adda sun ka shigo wannan ƙauyen cikin wannan garin cikin sabon birni da sun ka shigo sai mutanen gari sun haka shi dan ta'adda biyu da sun haka shi dan ta'adda biyu sai yan ta'adda sun ka kira Musa Kamarawa cewa gashi an yi muna banna duk ina hikaito muku wai asiran da ya tona ka ni in kawo abubuwan da annan waɗanda ba a son a sake su don ka ajiya yake suke ce mai yan ta'adda suke ce ma Musa Kamarawa to yanzu ga mutanen mu nan biyu an kashe gwamnatin jihar Sokoto ba ta yi komi ba shi Musa Kamarawa ya dauke waya wai ya kira kwamishinan tsaro na jihar Sokoto kusa abin da ya faru ya kwaɗa mai to gashi an yi musu banna yaya za a yi sai kwamishinan tsaro ya ce to yayi yayi gwamna ya bashi kofa ya gane ya ki bari wai gwamna ko kwamishina ne fa wai ya ba kwamishina dama ya gane game da matsalar tsaro to ina ga matsalar ruwan sha ina ga matsalar titi ina ga in ana cewa matsalar tsaro kwamishina bai da damar ya ga gwamna gwamna ya bari don Allah akwai matsala ko ba matsala don haka wai yan ta'addar da karshe sai sun hakira kwamishinan tsaro kwamishinan tsaron da nake magana yana nan raye ko bai nan don haka sai sun hakira kwamishinan tsaro sun kai mai magana cewa in da muna mun kai wannan abin da yanzu an neme mu sai kwamishinan tsaro ya ce musu to ai inda kun dau fansa ni ma da yanzu an neme ni don Allah ya buɗa musu ƙofa ko bai buɗa musu ba wannan Musa Kamarawa ya ce wannan magana da kwamishinan tsaro ya yi sai 'yan ta'adda sun ka zo wannan garin sun haka shi mutum 79 ta sabon birni an je sun kira waya sun kira ni sun kira kwamishina a matsayinsa na commissioner security cewa ba su ji gwamnati ta yi wani abu ba saboda an kashe masa mutum biyu a garki ta sabon birni suka ce sun kira shi sun gaya mai sun kira ni su gaya man na kira shi na ciran kaɗi kaji abin kiwa ce ya ji na ce to mi ka ce ya ce a minimi na ce na ce to kaɗi kai magana dpo a je a yi arrest na mutane suka aikata wannan abu domin su gano cewa hukuma ba tana goyon bayan hausawa kaɗai ba ne na yi wannan magana da shi kwana ɗaya kwana biyu ya ce ya yi kiran gwamna ya gaya ma gwamna ga abin da ke faruwa na ce eh tun da su ba su da ilimi a yi kokari da allah ranka ya daɗe a fara taka masu birki ta hanyar kamo mutane a gabatar da su gaban shari'a ya zo ya ce gwamna fa ya kasa bashi do ya gan shi abubuwa sun yi mai yawa na ce to ranka a taka masu birki ni na kira na ce su yi haƙuri har a ga gwamna sai suka kira kwamishina suka ce mai yanzu da mu ne muka je muka yi da yanzu gwamnati ta je an ce mu kyauta ba mu yanzu gashi an kashe mana mutane kamar an kashe banza da mu ne muka je muka yi yanzu da mun dauko fansa ai da kun neme mu wannan kalma abinda ya buɗe baki ya ce masu eh da kun dauko fansa ai ni da yanzu ya neman yana ce yana yawo ne ba ya abuja ba yanan akan wannan kalmar suka je ɗauko fansa suka kashe mutum saba'in da tara a garki wanda wannan abin ya yi Allah jinin waɗannan mutanen guda 79 suna hannun wa suna hannun gwamnan Sakkwato, da kwamishinan tsaro da duk wanda adda hannu cikin wannan ta'addanci don Allah an ji kunya ko ba a ji kunya ba don Allah an ji kunya ko ba a ji kunya ba ya Allah muna tawassuli da sunayenka da siffofinka Allah ka isan ma al'umma arewacin Najeriya Allah ka isan ma al'umma arewacin Najeriya ya Allah duk wanda adda hannu cikin wannan kisa da aka wa mutane Allah ka kare shi Allah ka kare shi Allah ka kare shi abinda zai baku mamaki shi ho wannan nuna yake yi waton wai bai ma zuwa wurin yan ta'adda abinda Musa Kamarawa ka cewa kenan wanda ni na ce ƙarya yake don ni ina da dalilan da sun ka nuna yana zuwa wurin yan ta'adda me yasa ya ce bai zuwa wurin 'yan ta'adda sai ya ce shi magana ɗaya ya kai da 'yan ta'adda to ana son a san ka sai ya ce gwamnan sakkwato da gwamnan zamfara su sun kasa shi dumi ne ina magana da 'yan ta'adda ba zuwa gidana ba ni zuwa gidansu wa ya sani gwamnan zamfara gwamnan sokoto appointment letter ta tana nan wadda ya ban duk da ni zama na dan sokoto da ya ban appointment matsayina na mai rika mashi aiki duk wanda ya sani ya sani da gwamnan sokoto da gwamnan zamfara su sun kasa shi ce kuma shi yana da shaida ta zama ne special advisor ma'ana ho yanzu wannan dan ta'addar special advisor na na gwamnan Sokoto special advisor na na gwamnan Zamfara to duk abin da nika son in kai ku wai yanzu case din Musa Kamarawa shin kun san ko complain bai da don Allah idan kana kotu babu mai kara mi kotu za ta yi me yasa bai da wanda ka kara saboda da gwamnatin Sokoto da gwamnatin zamfara su ya kamata su ɗauki lauyoyi a bikas ɗin Musa Kamarawa a binciki abin da ya kamata a bincika to su ko suna da bukata gare shi kai ya tona musu asiri don Allah ana mai hukunci wannan yasa kun ga yana sakin baki yana yin abin da ya ga dama to mu ba za mu bar wannan magana ba duk inda ta ta kai mu za ta kai mu wallahi babu abin da muke gudu a wurin saboda haka barazanar wani mai barazana kawai abin da muka cewa su jami'an tsaron ku taimaka musu da addu'a me yasa saboda yanzu dole jami'in tsaro hankali ne ya tashi in dai har dan ta'adda zai zama yana hituwa ma yana alfahari dan ta'adda da ƙarshe sai da sun ka ɗauke shi sun ka zagaya sun eh, jami'an tsaro sai da sun ka zo da shi Neja sun ka zo da shi Kaduna sun ka zo da shi Zamfara sun ka zagayo ya gwada musu dabobin an haka mu mutane yaya an ka ya san da waɗannan dabobin don Allah an ci amanar al'umma ko ba a ci amanar su ba to abinda zai ba ku mamaki shi da kai ne yake cewa akwai wani siri akwai wani siri wanda ake jin tsoron ya faɗa tsakani ne da kwamishinan tsaro na jihar Sokoto ina da kwamishinan tsaro akwai abun da wanda ba a so in faɗi don shi na faɗa muku wallahi wannan asirin ku yi ta addu'a Allah zai ci gaba da tona wannan asirin kawai abin da nika so da ku yanzu ga zaɓe nan ya huskanto ku yi ta faɗa ma Allah Allah duk wanda adda hannu game da kashin da ake wa mutane arewacin Najeriya Allah hakare shi Allah zaluncin da an kawa mutanen jihar Sokoto Allah baka kwana kana gani Allah an san musu hakkin su Allah mutanen Isa da sabon birni da raba da gada da gwaranyo waɗanda an ka sa sun ka zama gwabraye matansu sun ka zama gwabraye ɗiyan sun ka zama marayu Allah ka san duk wanda adda hannu Allah hakare shi tsakaninku da Allah in dai ana ca irin waɗannan manyan mutane wannan tana faruwa tsakaninsu da 'yan ta'adda don Allah bai kamata gwamnatin tarayya ta yi kwamiti ba mu abin da mun ce gwamnatin tarayya ta yi kwamiti tsakanin Sakkwato da Zamfara a kira su Murtala Bello in ba su ba da dalili akan abin da suka faɗa ba a halbe saboda haka mutanen Zamfara ina kira gare ku ku ji tsoron Allah ga dama nan Allah ya ba ku ta ku kare azzalumi ba yadda za a yi kuna cikin wannan matsala wani na ɗaukan motocinku yana ba su bello turdi su halilu su bubu tsakaninku da Allah mota talatin da hudu hilos naira miliyan ɗari na sawo su ya kuke gani in an sai abincin naira miliyan ɗari an kaima an kaima yan gudun hijira kuma shi wannan Musa Kamarawa fa daga cikin abin da yake faɗi ai motar da ya soma halilu su bubu halilu su bubu har gidan gwamnatin Zamfara yana zuwa da ita inda gaskiya aka yi ba a kama ta ba motar nan tana yana zuwa ita har gwamnati hawan zamfara me yasa ba a karbe ta ba saboda mi saboda su yanzu yan ta'adda wallahi na faɗa muku arewacin Najeriya da ɗan ta'adda ya faɗo Sokoto ko Zamfara ya tsira to mu muna roƙon Allah Allah ka kare su Allah ka kare su Allah ka ɓaci gwamnatin jihar Sokoto Allah ka kare gwamnatin jihar Sokoto Allah ka gwada mana su ba su da mulki Allah ka gwada mana su ba su da mulki Allah don zaman ka alƙaharu Allah ka kare su Allah ka tona musu asiri Allah ka tona musu asiri Allah ka kare gwamnatin Zamfara Allah ka ɗaga dodo sama ka sako shi Allah ka roshi rodo Allah ka wace kabinal ɗin dodo na yi ba daidai ba na san na ci amanar al'umma na ci amana kasata na zalunci kasata na zalunci kaina yanzu ina neman afuwa daga wurinku a yaman afuwa kuma a ban alkur'ani mai tsarki in yi rantsuwa zan yi aiki da ku duk wani dan ta'adda insha Allah na alƙawari duk hanyar da za mu bi a ɗauke ni matsayin ni da ni da su ɗai ina saba maku na alƙawari zan yi aiki da ku ba na alƙawari da kowa kuma zan yi rantsuwa da alkur'ani in na sa amma ku qur'ani Allah ya ce to amma zaka bada aminin ka zan bada shi Allah taimake ka shi ne ka so Allah ka amshi gwamnati ka dodo Allah ka saka hinsha biyu na rana dodo ya hwadi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta